an yi jana'izar oni na ife oba okuna de sujuwa de olubase na biyu a fadar sa da ke ile ife a jihar osun bayan da aka yi masa addu'o'i da yake jawabi limamin cocin anglican communion bishop na yankin ile ife the right reverend olureti odeyegun wanda reverend olushola akambi ya wakilta cewa ya yi Bishop Olorati Odeogun ya ce mutuwa ba ta ƙetare kowa don haka dole ne mai rai ya shirya mata. Su ma al'ummar musulmi sun yi addu'o'i a wajen jana'izar. mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo a wani gajeren bayani ya yaba wa marigayi Oni na Ife Oba Okunade Sojuwade. Was one who upheld the high traditions and culture of the Yoruba people with a great deal of commitment and dedication. Farfesa Yemi Osibanjo ya ce Oni na Ife ne ya rike babbar majalisar al'adun Yarbawa da nuna kwazo da sadaukar da kai don haka dole ne a yaba masa. Wani shahararren sha'irin Yarbawa ya rika rera waƙar gadon gidan masarautar tẹ́rẹ̀tà ilé epi. ọmọ olódò kan tààrà ọ̀sán wéré kí ọ̀sán wéré kí o. ẹ̀rọ onípele ẹ̀rọ gbọ́dọ̀ bù mọ́ alágbàjá gbọ́dọ̀ bù ṣiṣẹ́. ẹ̀rọ nẹ́sọ̀bọ̀rọ̀ lọ́ọ́ máa mú mi odò ń pẹ́ nífẹ̀ẹ́ o. a cikin waɗanda na halarci jana'izar ta oni na ife sun haɗa da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi 'yan siyasa 'yan kasuwa ƙungiyoyi a cikin najeriya da waje su ma jami'an tsaro sun ɗauki tsatsauran matakan tsaro inda suka killace ko wuce hanya da ke isa fadar don tabbatar da doka da oda hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya